wallahi baby kin kin san ni fa waya na wallahi in dai ba hoton ki na sa a wallpaper ban jin daɗi wanda gaske ke na rantse miki da Allah irin san da nake miki ma ya kuma wuce to wai na hoton ki na sa a wallpaper hmm. ba za ki gane wani ne ai wallahi ni ni ka san ne sala na wallahi kaga ana soyayya a waje soyayya da gaske ba ana soyayya gunin ban sha an dai ana shiga cikin gida sai kaga komai ya tsani wallahi baby shi yake damuna ke zan kowa da irin soyayya shi haka ne kuma akwai damun wanda su soyayya da suke yi ta sha'awa ce tun a waje da zarar to sun yi auren za ki ga auren bai yin lasting kin gane to amma ni ki sa a ranki ni ba irin wannan soyayya akwai kuma wanda za ki ga soyayya yake yi dan ya raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ki sa a ranki cewa ni ba soyayya nake dan sha'awa ina son ki ne kan da Allah dan in ba son ki nake babu yanda za a yi fa hanna amince in tuwo magabata na gidan ku na haka ki sha koyo mu ta soyayya ma sai kin shiga daki to Allah ya yi amin amin yanzu yanda za a yi mm. kamata ya mu je mu sha aski shine ai amma kin san jiya ni na shiga gaba yau ke zaki shiga Jadi dia menjadi hmm. syang asli. Kan?